Isufu ya tayar da injin kwale-kwalensa domin soma tafiya a bisa kogin kwara na Nijar. Wannan ƙaramin yaron ɗa ne kuma wanda yake bayan Sani Burema mai kimanin shekaru 53 a duniya. Tun shekara dubi da goma sha ɗaya yake shirya tafiyar yawon buɗe ido a bisa kogi. person Kowane mutum akwai abin da yake son ya gani, akwai waɗansu kawai suna son su gani yaya kogin yake kwarara ne ko tsawonsa ko kuma faɗinsa. Akwai kuma waɗansu kawai suna sha'awar su ga dabbobi ne dorina, kadodi, macizai da dai sauran tsuntsaye. Akwai yawon buɗe ido wanda muna tsayawa ne a bisa kogi mu dawo da marace ko kuma mu tafi daga ya mu je tsawon kwanaki biyu domin ajiye mutane a wajen yawon buɗe ido. pour déposer les gens au parc. Tare da tantin da ya shimfiɗa da kayan girkin sa, Sani yana zuwa harar Tambuktu na ƙasar Mali. Masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje sun mayar da hankali a kan kogin Nijar fiye da 'yan Nijar ɗin. Sai dai yin awon gaba da waɗansu turawa biyu a nan ya mai a shekara dubi da goma sha ɗaya ya rage hada-hadar yawon buɗe ido. Amma a halin yanzu abubuwan sun fara daidaita inda ya ce yana samun shika ɗari biyar har zuwa miliyan miliyon ɗaya. Ni a wannan shekara na samu abin da ban taɓa tsammani ba. Na yi aƙalla tafiya shida a wajen yawon bude ido har zuwa gaya. Abin da ya rage min ɗawainiya sosai saboda na samu na gyara sauran kwale Ya yi shekaru goma sha biyar da sani kawai kwale ɗaya ne gare shi, amma a halin yanzu ya mallaki kwale da suka kai hudu. ya ce yanzu haka yana koyar da ɗansa wannan sana'ar. Idan na yi tafiya ina bar masa kwale-kwalen shi yake kula da shi, ina ƙarfafa masa gwiwa watakila zai yi wani abu fiye da ni saboda yana ajin makaranta kwaleji ne wannan shekara zai nemi birebe. Sai dai har yanzu wannan sana'a ta buɗe ido da suke yi ba a san su ba duka da cewa da yawan kafafen yada labarai na kasashen waje sun yada su. Sani Burema yana mika kira ku zo ku ziyarci abubuwan da muke da su domin fito da sunan Nijar a bainar duniya. Ina kuma jiran ganin yadda ministan zai bunƙasa sha'anin yawon bude ido.